karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe hudu kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ke magana. Shamsiya Haruna. To mai sauraro barkamu da wannan yammaci da fatan an wuni lafiya. A cikin labaran za a ji cewa a Najeriya ana ci gaba da zaman ɗarɗar a wasu yankunan jihar Filato bayan harin da wasu 'yan ta'adda suka kai Riyam da ya yi ajalin sama da mutum hamsin. Masu kutse sun yi wa hukumomin Maroko da mikiya tare da bankaɗo bayanan sirri a ma'aikatar shari'a. Ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin fusatattun Amurkawa da gwamnatin Trump yayin da zanga-zangar adawa da cafke baki ke ƙara bazuwa. Ta madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. ana ci gaba da zaman ɗarɗar a wasu yankunan jihar Filato wato da ke arewacin Najeriya bayan da wasu 'yan ta'adda suka kaddamar da hari a karamar hukumar Riyom inda suka kashe mutane 58 yayin da aka kona gidaje sama da 80. Wannan mataki ya sanya matasa nuna takaicinsu yayin da suke kiran gwamnati da babbar murya da ta gaggauta kawo ƙarshen matsalar tsaro a jihar. ga rahoton rikayya a bakabara da yake mayar da martani shugaban matasa na jihar reshen karamar hukumar riyom zang davu ya ce a yanzu al'ummar yankin suna buƙatar ɗaukin gaggawa gaskiya a riyom muna cikin mawuyancin hali mawuyancin lokaci na lokacin noma ne bar a yanzu haka ba mu isa mu fita gonakin mu yi noma ba kana fita gonanka za a kashe ka ka fito kasuwa za a tare ka a hanya a kwace mashin naka a kashe ka a shiga gonaki amma yi noman ma za a shiga gonakin a yi kiwo a ciki su waye ne suke wannan harin ko ake zargi wannan ba zargi ba tabbas fulani ne suke kawo wannan hari muna da kowane dalili mu za mu iya fitar da kwararren dalilai wanda mun san su suna nan suna zama a gidajen mu wanda suka kori mutanen mu to sai dai kakakin kungiyar fulani ta miyatta Allah ta ƙasa Muhammad Nura Abdullahi ya musanta wannan zargi wannan magana babu gaskiya a ciki mu abubuwan da muke ganowa a jihar Filato abubuwa ne manya yanzu yau da safen nan a karamar hukumar Mango kayya kayya za a kashe fulani da Yar dai aka tale suka kona gidaje suka kashe dabbobi shekaran jiya a disamban gudi a wani ƙauye gembo surunji sun kona ƙauyen gaba ɗayan shi sun kori mutane da dukiyar da ke ciki a ƙaramar hukumar basa daga ranar laraba alhamis juma'a asabar lahadi kullum sai an binne gawa biyu ko uku me yasa bai yi wayannan maganganun duka ba Jihar Filato na cikin jihohin tsakiyar Najeriya da ke fama da matsalar tsaro da suka haɗar da na 'yan bindiga rikicin kabilanci da kuma na Fulani da makiyaya a wasu lokutan. Rukayya Abba Kabara, arafa Hausa. To a nan dakarun Operation haɗin kai sun kashe wani fitaccen kwamandan 'yan ta'addar ISWAP Malam Jidda tare da mayakansa da dama a wani samame na haɗin gwiwa ta sama da ƙasa da suka kai karamar hukumar Gujiba da ke jihar Yobe da kuma Timbuktu Triangle a jihar Borno. wannan na kunshe ne a wata sanarwa da makaddashin daraktan sashen hulɗa da jama'a na Randuna, ruben kovanciya ya fitar a birnin maiduguri matasan najeriya da suka shirya zanga-zanga kan yunwa da matsin tattalin arziki a watan agustan shekarar bara sun sha alwashin sake fita a gobe alhamis wato sha biyu ga watan yuni da ke a matsayin ranar dimokuraɗiyya a ƙasar masu fafatakar sun ce suna sa ran sake fita zanga-zangar lumana a jihohin najeriya akalla ashirin da ke kudanci da arewaci Gwamnar Sadiq Silaja dan gwagwarmaya ne a Najeriya ga kuma ƙarin bayanin da ya kan wannan shiri. abu ne da kowa da kowa ya sani a Najeriya cewa sanadiyan tsare-tsaren gwamnati ne wanda bai haifar da ɗa mai ido ba rayuwa ta bakanta ya yi tsada abubuwa ya matsi da sauransu. Kowa da kowa ya san cewa indicators na insecurity a ƙasa talauci shine number one. So kaga mutane suna ƙoƙarin su nuna rashin jin daɗin su ne kamar yadda shari'a ko doka ya basu. kowa da kowa zai fito ne ya nuna ya ai already a gidajen kowa kowa ya san halin da ake ciki so an ce an fito a nuna ma gwamnati rashin jin daɗi za ka ji mamakin yanayin mutanen da za ka gani kuma yanzu sun yi haƙuri ne su bari ranar zaɓe ba taliya ba ko me za a ba ma mutum ba fallon zani ba ko me za a ba mu mutum za su nuna ma gwamnati rashin jin daɗin su to haka mm. kamar yadda demokaradiyya ya tanadar musu. Kamrar Sadiq Sulaja dan gwagwarmaya a Najeriya. Watanni da dama bayan rasuwar wasu 'yan majalisar tarayya da murabus din wasu 'yan majalisa biyu har yanzu hukumar zaɓe INEC ta kasa gudanar da zaben cike guraben su Hakan ta sanya wasu daga cikin al'ummar mazaɓin da abin ya shafa yin kiraye-kiraye saboda gazawar hukumar yayin da suka ce suna fama da rashin cikakken wakilci. guraben da babu wakilansu bakwai ne a majalisar dokokin kasar wato biyu a majalisar dattijai sai biyar a majalisar wakilai To nan bayan turjiya da tsayuwar gwamnan jaki ko kuma gwamnan jaki da aka yi tsakanin bangarorin gamayyar kungiyoyin kwadagon malaman makarantu da na gwamnati a jamhuriyar Nijar kan matsalolin da suka kai malaman makaranta shiga yajin aiki a kwanakin nan. A jiya an cimma wata matsaya ban wani dogon zama na fahimtar juna tsakanin bangarorin biyu inda aka yi alkawura da dama. Jariri Labo Sa'idu mamba ne a gamayyar kungiyoyin malaman ka kuma karin bayanin da ya mana. Gaskiya an yi zama cikin tsanaki kuma gwamnati ya nuna não. irin halin da ake ciki sannan su ma 'yan kwadago sun nuna irin gudunmuwa da za su badawa to shine aka yi sanarwa da muka sama duka hannu da mu da su to cikin sanarwar nan gwamnati ya ɗauki niyyar zai ɗauka 'yan kwantara gidan da amma wanda ke da yawan tantance uwan ta kamata a ɗauka kuma da ka'ida nawa ne shi ne wannan kwamiti wanda ya kunshi eh, su da kansu 'yan kwadago da wakilan gwamnati sannan na biyu kuma ko halin da ƙasar ke ciki Babu babu zuzurunta kuɗin da gwamnati ta a yanzu a iya biya ma'aikata ko bashin da suke bin gwamnati sai aka ce to za a biya wannan alawasu ɗin ne bisa kan hilaye da wani kwamiti shi ma da aza azawa zai tantance wanda suka dace to nake ganin abubuwa ne da aka yi wanda kowa ya gamsu kuma zai kawo kwanci hankali musamman karshen shekara gada muke cikinta. jariri labo sa'idu mamba a gamayyar kungiyoyin malaman makarantu a jamhuriyar nijar to daga nan sai kasar ghana inda rahotanni ke cewa an kashe wani matashi dan najeriya mai suna destiny sakamakon dukan da wasu mutane suka yi masa a yankin volta mutumin da yayi ya yi wato jagoranci kisan wannan matashi wanda kuma aka ce yana cikin waɗanda suka taimaka wa matashi mai shekaru sha tara tafiya zuwa ƙasar ya kutsa cikin gidansa tare da wasu mutum biyu domin yi masa tambayoyi kan kuɗaɗe kafin daga bisani suka rufe shi da doka bayan da rashi ta maye gurbin dakarun vagana da wata sabuwar dina mai suna afirka ko a mali da sauran kasashe yanzu dai abin tambaya shine kowane sauyi aka samu ta fannin tsaro a ƙasar mali arthur banga kwararre ne a game da sha'anin tsaro a jami'ar felix hufuwet bongi da ke birnin abidjan ga abin da yake cewa Il est très mitigé ce bilan. Il y a quand même la victoire de Kidal. Gaskiya ra'ayoyi sun sha bamban game da ayyukanta a Mali. Sai dai kwato birnin Kidal da aka yi ya ƙara kamar martabar gwamnatin da ke kan karagar mulki a kasar Tun bayan wannan gagarumin nasarar da sojoji suka samu a watan Nuwamban 2023 ba su sake samun wata nasara ba domin ko a kullum sai koma baya sojojin ke fuskanta. Saboda haka ana iya cewa ra'ayoyin jama'a sun bambanta a game da amfani ko rashin amfanin kasancewar bagna a Mali. Idan aka ce za a kwatanta kokarin bagna da kuma rundunar Barka Khan za a iya cewa kusan babu wani bambanci duk da cewa barkan ta fi samun kayan aikin da suka fi dacewa da ire-iren rikice-rikicen da ake fama da su a mali to sai dai a fagen fada da ta'addanci kuwa kowanne daga cikin su bagna ko kuma barkan ya ci karo da turjiya saboda haka ana iya dora sakamakon ayyukan su akan ma'auni daya ma'ana dai babu yabo babu fallasa fassarar kalaman arthur banga kwararre kan sha'anin tsaro daga birnin abidjan labaran na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. kasar Morocco ta fuskanci wani gagarumin harin yanar gizo da ya farma hukumomin kasar da dama wannan kuma ba shine karan farko da ake kai wa kasar irin waɗannan hare-hare ba a wannan karan an yi kutsanne kan bayanan sirri na ofishin ministan shari'a tare da shiga bayanan alkalai da ma'aikatan shari'a da dama Ibrahim Malam Cillo na dauke da ƙarin bayani a kai a 'yan watannin baya bayan nan ba a ma san iya adadin ma'aikatu da hukumomin kasar Morocco da aka yi ma kutse ta hanyar yanar gizo tun daga watan Afrilu ba bayan kutsen da aka yi ma asusun kyautata jin daɗin ma'aikata da ofishin ministan kwadago da na noma gungun maharan da suka kira kansu jabarut dizi masu kare muradun ƙasar algeria sun wallafa bayanan sirrin ma'aikata kusan miliyan biyu na ma'aikatar hilaye a yanar gizo kutse da ake ga shi ya fi muni shine wanda aka yi a ranar litinin 8 ga watan nan da muke ciki akan bayanan sirrin ofishin ministan shari'a maharan na Jabarut tidizi sun bayyana cewa sun kai ga muhimman bayanai irin na albashi na alkalai biyar da waɗansu ma'aikata dubu da biyar inda suka kara da alamun wallafa bayanan a kafar nan ta telegram sai dai a ruwayar wata jarida ta kasar Morocco mai suna litrosan Soissant sun ce ministan shari'a kasar ya ta wannan labari amma sai dai hukumar koli mai kula da bangaren shari'a ta ce tana bincike akan hancin wannan kutse da aka yi wannan yawan kutse yana daga hankalin jama'ar kasar da kuma kwararru akan yanar gizo da ke kallon lamarin a matsayin wata babbar barazanar tsaron kasar. Don gaishe da Cillo, Amurka na kokarin kulle yarjejeniyar da za ta buƙaci ruwanda ta janye sojojinta daga gabashin Congo kafin bangarorin biyu su rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump na tattaunawa don kawo karshen faɗan da ake yi a gabashin Congo tare da janyo hankalin ƙasashen yamma wajen zuba jarin biliyoyin dala a yankin mai arzikin ma'adanai da suka hada da zinare da cobalt da tagulla da kuma lithium. Wani ayarin haɗin gwiwa daga ƙasar Tunisia da suka ɗauki hanyar zuwa Gaza domin taimakawa Falasɗinawan abubuwan da ke cikin ukuba sun yada zango a kasar libya kuma ayar motocin sun kunshi wato bas guda goma sha hudu da kuma motoci kusan ɗari dauke da mutane dubu ɗaya da ɗari biyar zuwa da ɗari hudu da zanga-zanga a biranen da dama na Amurka a yau Laraba a ci gaba da nuna adawa da kaman da shugaban kasar Donald Trump ke yi na bakin haure yayin da aka sanya dokar hana fita a wasu sassa na birnin Los Angeles a kokarin dakile hatsaniyar da aka samu a yankin. Ga ka misali dauke da karin bayani a kai. magajiyar garin los angeles karin bas ce ta sanya dokar hana fitan dare a jiya da kuma wayewar safiyar yau laraba a wani yanki na birnin inda ta ce an ɗauki matakin ne sakamakon yadda ake fasa shaguna da kuma sace kayayyaki 'yan sanda a birnin na los angeles da sun ce sun samu nasarar yin kaman mutane da dama bayan da aka shiga rana ta biyar ana zanga-zangar nuna adawa da kaman bakin haure da gwamnatin trump ke yi har yanzu dai ana ci gaba da farautar bakin haure a yankin duk kuwa da zanga-zangar adawa da matakin da aka faro tun a ranar juma'ar da ta gabata inda a yanzu aka tura da dakarun tsaro don ba da kariya ga jami'an shige da fice don samun damar gudanar da ayyukansu wannan mataki dai ya haifar da musayan yawu tsakanin hukumomin jihar da kuma trump duk da cewa ya sha alwashin ci gaba da aiwatar da kudurinsa matakin da ya sa gwamnan jihar ta california gavin newsom ya zarge shi da yi wa dimokuraɗiyya karan tsaye To sai dai a jiya talata Trump ya kare matakin nasa na tura dakaru dubu hudu da sojojin ruwa ɗari bakwai yankin na Los Angeles yana mai cewar yayi hakan ne don dakatar da makiya mamaye birnin. To a nan kasashen Amurka da China sun amince da wani tsarin da zai maido da alakar kasuwanci da kuma kawar da takunkuman da aka kakaba wa China. Bayan kwanaki biyu wakilin kasashen na tattaunawa a birnin London sakataren kasuwanci na Amurka Howard Lutnick ya shaida wa manema labarai cewa yarjejeniyar da aka cimma a watan da ya gabata a Geneva domin sassauta harajin ramuwar gayya za ta fara aiki nan ba da jimawa ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa a shafinsa na X cewa shi da takwaransa na china xi jinping za su yi aiki kafada da kafada domin bude kofar cinikayya kuma hakan babbar nasara ce ga kasashen biyu wani rahoton masu bincike ya bayyana 2024 a matsayin shekarar da ta zama mafi kalubale ga duniya cikin shekaru 80 la'akari da yadda aka samu yawaitar barkewar rikice-rikice da adadin su ya zarce waɗanda aka gani a shekarar 2023 nura ado suleiman na ɗauke da ƙarin bayani a kai wata cibiyar bincike kan zaman lafiya da ke oslo babban birnin kasar norway ce ta wallafa rahoton wanda ya ce rikice-rikice da suka kazanta guda 61 kai fama da su a shekarar bara cikin kasashe 36 sabanin 59 da aka shaida a kasashe 34 cikin shekarar 2023 afirka ce dai nahiyar da tafi ta kurorinta jin jiki a shekarar baran ta 2024 lakari da cewar ta yi fama ne da rikice-rikice 28 yayin da nahiyar asiya ke biye a matsayi na biyu da guda sha bakwai a yankin gabas ta tsakiyar kuwa rikice-rikice da suka kazanta guda goma aka gani yayin da turai ta shaida guda uku sai kuma tashe-tashen hankula biyu da suka yi muni a nahiyoyin arewaci da kuma kudancin amurka wato latin Rahoton ya ci gaba da cewa rayukan mutane kimanin 129 ne suka salwanta a shekarar ta 2024. Akasarin mutanen da rayukan nasu suka salwanta a shekarar baran sun mutu ne a yakin Ukraine da na Gaza da kuma tashin hankalin da aka gani a yankin Tigray na kasar Habasha. don gashe da nura ado suleiman wakilan gwamnatin kif da ke da alhakin musayar fursunonin yaƙi sun ce ukraine ta dawo da gawakin sojoji 1212 da aka kashe a yakin da suka yi da rasha a birnin moscow mataimakin fadar kremlin vladimir medinsky ya ce ukraine ana ta bangaren ta mayar da gawakin sojojin rasha 27 hotunan da aka fitar sun nuna jami'an kungiyar agaji ta red cross a wani wuri da ba a bayyana ba suna tafiye da wasu manyan motocin daukar kayan sanyi wadda ake kyautata zaton gawawwaki ne a ciki gwamnatocin kiev da moscow sun cimma matsaya a tattaunawar da suka yi na baya-bayan nan a makon jiya kan musayar gawakin yaƙi da suka mutu a bakin daga hukumar kare hakkin farar hula ta gaza ta ce mutane 31 ne suka mutu yayin da kimanin 200 suka jikata a yau laraba sakamakon lugudan wuta da sojojin isra'ila suka kai kan mutanen da ke jiran abinci a wata cibiyar rarraba abinci sai dai har yanzu sojojin gwamnatin ta yahudu ba su ce komai kan wannan danyen aiki ba. To labarin kenan a halin yanzu. Thank you. lokaci ne na labarin wasanni kuma kai tsaye muna tare da nura ado suleiman barka da shigowa to barka da kokari eh, to bari mu fara da labarin coach din mm. amma na ingila eh. thomas tuchel kenan eh. eh wasu a hausance sai a ce mai thomas tukurko to haka inji michael kudisin ba inji ni ba to kocin ingila thomas tuchel ya bayyana aniyarsa ta neman hukumar kwallon kafar ingila ta tsawaita yarjejeniyarsa don ci gaba da aikin horas da tawagar 'yan wasan kwallon kafar kasar mm. bayan kammala gasar cin kofin duniya da haɗin gwiwar amurka da kanada da kuma mexico za su karɓi bakunci to shi tuchel ya bayyana haka ne a yau laraba mm. yayin wata gana da manema labarai bayan da ajiye talata suka sha mummunan kayi a hannun kasar senegal mm. wadda ta lallasa su da kwallaye uku da ɗaya a wasan sada zumunci da suka buga mm. can na ga wani da irin aski da kuma gashin <laughs> eh, sadio mane ni na ɗauka ma shine to sai aka ce to yauwa to ina ga ya firgita su ne kin san akwai wani lokaci da na kai ki baya eh. da Real Madrid ta sha matsa a hannun Barcelona da eh. suka zo suna buga wasa da Levante eh. sai aka ce to ai sun firgita saboda irin rigar Levante tana kama da ta Barcelona to ina ga abin da ya musu kenan <laughs> to da aka yi tsakanin ingila da senegal dai ba shine wasan da ya dauki hankalin masu bibiyar ah, kallon ta maula kadai ba domin ajiyar netherlands ta lallasa malta da kwallaye ɗai har guda takwas mm, mm, mm, babu kuma ko ɗaya eh to amma michael zai iya cewa da kyar eh, suka ci maltan guda takwas din eh, eh to da kyar ne madatun da sai da <laughs> suka iya bakin rai bakin eh, fama amma hakan amma kusan sun samu kamar sakwa-sakwa ne shi yasa suka yi wannan eh, kamar eh. dai kusan wasan PSG kake so kaɗan yi eh, da Inter Milan yawa ko kuma wasan Bayern Munich da Barcelona ba su ma dan taɓa su tun da an zungure abokan hamayyar su dazu to daga cikin kwallaye takwas ɗin a guda biyu ɗan wasan gaba na Netherlands Memphis da Depay tsohon ɗan wasan Barcelona shine jefa su mm. abin da ya bashi damar yin kafaɗa da tsakanin tsakaninsu da tsohon ɗan wasan kasar tasa ta netherlands wato robin van persie wanda yake da kwallaye hamsin a mm. cikin wasanni 200 da ya bugawa kasar mm. tasa to bai ga nahiyar turai an buga wasu wasannin na neman cancantar zuwa gasar cin kofin duniya mm. kamar wanda ita netherlands ta lallasa malta da kwallaye 8 da nema ah, uruguay ta samu venezuela ta doke ta da kwallaye biyu da nema sai argentina ta ɗaya da 1 da colombia yayin da brazil ta doke paraguay da kwallaye ɗaya mai ban haushi wasa na farko kenan da a karkashin ko kocin uh, sabon kocin brazil din tsohon kocin kuma real madrid mm, carlo ancelotti suka samu nasara a kai kenan mm. kuma ta baiwa brazil damar samun tikitin mm. halartar gasar ita wannan cin kofin duniya da ke tafe a shekara mai zuwa duk da cewa maki ɗaya take da shi tsakaninta da ecuador a yayin da ita kuma argentina da ke matsayi na ɗaya tana da maki 35 zarar maki goma tsakaninta da su kenan to akwai wasannin sada zumunta da aka buga kuma switzerland ta samu amurka ta casa dosa ta da kwallaye hudu da nema yayin da mexico ta doke turkiya da kwalla daya mai ban eh, haushi wato amurkawa dai abin bai musu daɗi ba abin bai musu daɗi ba to kocin tawagar kwallon kafar spain ajin mata monse kenan ta cire jani mm. hemaso mm. daga cikin 'yan wasan da ta zaɓi za su wakilci ƙasar a gasar cin kofin kasashen turai mm. da ke tafe a farkon watan yuli saboda ta ce gasa ta yi yawa a bangaren gaba da take jefa kwallaye to nura ado suleiman muna godiya sosai to barka da kokari madalla haka yake ajiyar ajiyar kuma yanzu muna tare da abida sha'ibu baraza ta shigo da tilin takardunta na jaridu barka da shigowa abida barkanki da warhaka shamsiya to jaridar daily trust da ake mm. wallafa a najeriya mm. ta rawaito labarin da ke cewa kamfanin samar da wutar lantarki na kasar mm. ya sanarwa kamfanonin rarraba wuta wato discos da ke kula da jihohi shida na arewa maso gabas cewa za a samu katsewar wutar lantarki a yankin yayin da wasu wurare kuma za su fuskanci magance karancin wuta jaridar ta ce sanarwar mai kunshe da sa hannun manajan ayyuka na yankin bauchi mm. injiniya jo joseph mm. ya bayyana cewa karancin wutar lantarkin za ta faru ne sanadiyar aikin gina sabon tasha a nan jihar bauchi kazalika katsewar wutar ta fara ne a jiya talata wadda ta yi daidai da goma ga watan yuni da muke ciki mm. kuma zai kare a ranar 14 wato ranar asabar ga wannan watan hakan zai shafi layin wuta ta waton line watsa wutar na jos bauchi gombe mm. a gefe guda jaridar ta rawaito labarin da ke cewa kafin ranar 12 ga watan mm. yuni wacce aka sanya ranar tunawa da demokradiyya a Najeriya. Ranar demokradiyya. Ranar yawa mm. gungun matasa 'yan gwagwarmaya karkashin mm. sunan Take It Back Movement mm. sun jaddada cewa za su gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar a ranar Alhamis. A cewar jaridar sun fitar da jerin wuraren da aka kayyade za a taru. Ita kuwa jaridar The Nations ita ma da ake wallafa a Najeriya daga cikin labaranta na yau ta rawaito cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu ya sake jaddada aniyarsa na farko farfado da muhimman ababen more rayuwa mm. a fannonin tattalin arziki da ci gaban kasar mm. the nations ta ce shugaban ya kara da bayyana cewa ababen more rayuwa ginshiki ne na shirin sana renewed hope agenda mm. to daga najeriya bari mu leƙa kasar amurka inda jaridar new york times ta wallafa labarin da ke cewa hamshakin attajirin duniya elon musk ya ce ya yi nadamar wasu maganganun da ya yi a baya game da shugaban amurka donald trump a fusace ke lokacin da ya yau idan kana cikin fushi kada yawwa ah, ka san irin maganganun da za ka yi inda ya ce ya wuce gona da iri mm. to a cewar jarida shugaba ne eh, shugaba ne haka mm. to a ranar asabar din da ya gabata kin san Trump ya ce dangantakarsa da Musk ta kare bayan mm. ya wanda suka gona yawwa to inda Musk ya kira dokar haraji da kashe kudaden gwamnatin Trump a matsayin abin da ya yi muni to sai dai yanzu kuma Musk eh, ya share wasu maganganun da ya a game da Trump da wanda yake nuna nuna goyon bayan tsige shugaban mm. wasu majiyoyi kusa da shi sun ce bacin ran nasa mm. ya fara lafawa kuma akwai yiwuwar daidaitawa mm. ai in ya nemi ya biya kila shugaban zai sa sa zauna su dan sasanta haka mm. a nan kuma jaridar the independent ta wallafa labarin da ke cewa shugaban togo togo faure nasibe yauwa yana fuskantar matsin lamba da caccaka saboda yadda jami'an tsaro ke amfani da karfi wajen dakile zanga-zangar 'yan adawa sakamakon sauye-sauyen kundin tsarin mulkin kasar to abida muna godiya sosai to madalla To bari mu je ga jigon rahoton mu na wannan rana wadda ya mayar da hankali game da zamantakewa ta nesa da juna tsakanin ma'aurata wanda aka ce yana haifar da damuwa da kewa musamman a wannan lokaci da Najeriya ta tsinci kanta cikin mawuyacin hali. Wannan yanayi ya sa tilas mazaje zuwa cirani a wasu wurare nesa ga iyalansu. Kuma Ahmad Alhassan ya duba mana irin halin da ma'auratan da suka tsinci kansu a wannan yanayi ke rayuwa ga rahoton da ya aiko mana daga Yola. mata da ke gida kuma ke fama da yara sun fi samun kansu cikin damuwa suna zaune tare da saran isowar mai gida hannatu ismaila shekaru takwas da kwashe tana jiran dawowar mai gidanta gaskiya ni ce ma numba daya adama wannan saboda mijina ya tafi ya bani shekara takwas da yara shida haka nake fafutuka in je kasuwa dan ci bashin kifin zuwan sai da rike hana ga rayuwarsu ya daidaita ko da yake hannatu ta dandana kudanta na tsawon waɗannan shekaru sai dai jamila adamu ta ce duk da mijinta bai rage ta da komai ba amma tana jin ba daɗi kasancewar suna nesa da juna amma yanzu da ya zanto yana aiki a wani gari wallahi gaskiya akwai wahala duk da dai bai rage ni da komai ba wajen kayan abinci da ɗan kuɗin kashewa ya bar mana komai amma gaskiya abu ne mai wahala ya'u dahiru ahmad ɗan najeriya da ke nashi ciranin a ƙasar saudiya ya ce ba iya mata da yara ba su kansu suna fama da kewa tabbas rayuwa ba daɗi. E, hanyoyin tattaunawa da kafofi na sada zumunta su ne muke kira da su mu kira bidiyo kol. ka muna kallon juna ana hira dai duk da cewa akwai bambancin lokaci tsakanin najeriya da ƙasar china inda ibrahim imam idris yake zuwa nashi ciranin ya ce yana matukar karrama tattaunawa da iyalansa da ke gida ko baya ga haka dole yana nema wa kansa ababen da za su ɗebe masa kewa. sai ga kullum kana tare da 'yan uwanka hausawa za ku yi sallah sannan kuma za ku ɗan tattauna abubuwa na rayuwa to shi yasa ce yake dan samun sauki kuma wasu sukan tsaya wata shida wata hudu wata uku akan kai shekara ganin yadda sauran mazaje kan mutunta iyalansu yasa na tambayi hannatu ismaila anya mijinta ba gudu ya yayi bai barta da yara na tsawon waɗannan shekaru a a dama yana aikin sa kafinta ne ana sai ogansu ya ce a su tafi is da suka je kuma shekara ɗaya ogan ya rasu aka ce kowa ya dawo ya ce shi ka ba zai dawo ba zai nemi aiki a wurin a cewar malam mu'azu muhammadu habibu masani halayyan dan adam daga kolejin horas da malamai na tarayya da ke yola babbar masifa ce tazara da ke tsakanin ma'aurata takatan ba psychologically muna ce akwai disturbance akwai tashin hankali to in dare yi, kowa da mijinsa in gari ya waye kowa uba da yaransa na tambayi shek abubakar muhammad babban limamin masallacin juma'a na jibus da ke ngurore a adamawa menene matsayar addinin musulunci kan adadin lokacin da mace za ta iya jurewa ba tare da mijinta ba a lokacin halifancin umar dan khattab Allah ya kara mishi yarda sai yake tambayar yassa hafsa wacce matar annabi ce sallallahu alaihi wasallam cewa kamar wani tsawon lokaci ne mace za ta iya hakuri? ba tare da mijinta ya kusance ta ba hafsa ta ba da fatawa cewa wata hudu zuwa wata shida a koyaushe mutum ya yi shirin barin gida ya kamata ya tuna cewa yana buɗe giɓi ne tsakanin iyalansa don haka akwai buƙatan ya waiwaice su da zaran an samu dama ahmad alhassan yola arafai hausa Don gashi da Ahmad Alhassan da wannan rahoto. Bayanai daga Najeriya na cewa wasu daga cikin al'ummar da ibtila'in ambaliyar garin Mokwa ta jihar Neje Shafa sun bijirewa yunkurin mahukunta na kwashe su daga inda lamarin ya auku. A tattaunawarsa da ya Abaka Bara guda daga cikin jagoran al'umma a yankin Alhaji Tijjani Bala wato sarkin Hausawan Moka ya musanta labarin. Yana mai cewa jama'a a shirye suke duk lokacin da gwamnati ta shirya kwashe su. Ga da yadda tattaunawarsu ta kasance. To Alhaji Tanko Bala sarkin Hausawan makwa labarin da ke yawo shine cewa wato al'ummar da wannan ibtila'i na ambaliyar ruwa ta shafa suna kin a kwashe su daga waɗannan gurare a sauya musu guri. Me za ka ce game da wannan lamari? Wannan ba gaskiya ba ne. Cewan abin nan da ya fada masu cewan ba su so a sake masu wannan ba gaskiya ba ne. Wa zai ga halaka ya ce kuma wurin da za a halaka na yake a ya zauna da nufawan su da nufawan mu da hausawan mu ai a kashi ɗari kamar yadda na gaya miki mu ne tasa'in da wani abu amma waye zai ki a ɗauke su a nan a ce a kai shi wala labari na karya ne ba gaskiya ba ne. to a halin da ake ciki yanzu me kuke bukata. taimako na gaggawa kamar da gwamnan mai roja mun ga mai taimako muke so na gaggawa yadda ma za a je bar wurin nan gaba ɗaya kuma ya yi mana alƙawarin cewa lallai lallai ma kama din ma yana so ma a bar sa don ya fita sai su kowa je kama haya in ya kama haya in ya so bayan kwana sa yan watanni da an gama hada gidajen su kowa zuwa mai mai gidajen su an nuna mana ma wurin da za a mai da su wuce su kwana na a kan abin da aka yi a shi ne za ke mamakin labarin da ke bani yanzu cewa an ce in ma an ce ni ne ya kamata in ce ni ne ne kamata in ce da babban murya ko ina faɗa ce ni alhaji bala da tanko bala sarkin fahimtar hausawan makwa ni na faɗi haka nan saboda da mai garin da ni bakin mu guda kuma ni na tabbata mutane na ba su son wurin nan kuma ni ban ji wannan labarin ban na mamaki ma labarin mai baki. To yanzu haka da muke magana da kai wani hali al'ummar da wannan ibtila'i ya shafa suke ciki. Gaskiya suna cikin damuwa amma ba na abinci ba gaskiya jama'a da gwamnati kamar ma eh, nema nema ake ce musu ko mm. to wallahi mutanen nan sai Allah ya saka musu da alheri da wasu da ake ce ma sai masu ko ake ce musu ko sai ma eh yawa amma neman nan wallahi matan nan da ta sauka a garin nan daga inda abin da zai fara har karshe sai da ta taka kuma ita ta kawo taimako na gaggawa na gaggawa ta ba da abinci isasshe ga abinci ga komi ta zube har da katifan kwanciya to saboda Allah su kan sun rawa sun taka rawan gani sosai kuma gaskiya duk abin da suka yi sai da Allah ya saka musu da alheri kuma gwamnati ta mallaka saka mata da alheri don su yi kokari amma abin da ya rage shine da gaggawan barin wurin nan kowa zai kama harkan ka ce babban abin da kuke bukata yanzu shine a yi gaggawan barin gurin wato eh, ya ya karyata labarin da ke cewa ba kwa so ku bar gurin a yanzu wani hali in kina so ma ki tabbata sai in koma camp din in sa mutane ki ji da hausa wanda na tabbata tabbata miki cewa wannan magana ƙarya ne ba gaskiya bane to yanzu kamar a ina mutane suke rayuwa inda suke kwana da sauran abubuwa da ah, gaskiya eh, kamar yanzu nake ga cikin kokari sun ba da camp mutane na zaune a wurin kuma ana dafa musu abinci kuma ana ba su abinci gaskiya to muna godiya kwarai da gaske to alhamdulillah na gode Allah saka To an gashi da rikayya abba bara da wanda muka kawo karshen zagayen farko na labaran inda aka ji cewa a Najeriya ana ci gaba da zaman ɗarɗar a wasu yankunan jihar Filato bayan harin da wasu 'yan ta'adda suka kai Riyom da ya yi ajalin sama da mutum hamsin. Mun kawo labarin masu kutse da suka yi wa hukumomi dirar mikiya a kasar Maroko tare da bankaɗo bayanan sirrin ma'aikatar shari'a. Sai labarin da wato batun Amurka da ake ci gaba da kai ruwa rana tsakanin fusatattun Amurkawa da gwamnatin Trump yayin da zanga-zangar adawa da cafke baki ke ƙara bazuwa. gaba to a madadin kafatanin abokan aiki kafin mu je ga zagaye na biyu wanda shine zai kawo shirin rayuwata da aisha shehu kabara kafin nan za mu je ga mustapha a dbc